gari na majiya a cikin karo na biyu da ci gaba da tafsiri na alkur'ani mai girma da muka fara tun shekarar ta gabata wanda a yau allah ta'ala ya kaddara mana dawowa a karo na biyu domin tsorawa daga inda muka tsaya fata Allah ara ya bar tafiki cikin abinda zamu iyar ya ba mu dacewa ya kuma karbi ayyukan mu da ibadun mu da muke gudanarwa a cikin wannan wata mai tarin albarka ba dare ba rana kafin mu shiga tafsiri muna ƙara bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala muna godiya ga jagoranci na wannan makaranta tun daga wanda zamanto ya akasa wannan alkhairi zuwa ga aftaka idara ta ita wannan makaranta da malamai da kuma sauran yan uwa ɗalibai Allah ta'ala ya saka kowa da alkhairi ya sanya kawon ayyukanmu zamanto suna za su mana tsani zuwa ga gidan aljanna a idan ba a manta ba a shekarar ta gabata mun kwana a darasi na sha takwas a cikin sotul bakara wanda a yau da ya kama a uku ga watan ramadan za mu tashi darasi na sha tara ta wannan sura mai tarin albarka wanda idan ba a manta ba wasu shekarar mun kwana ko ce za mu tashi فإن الله سبحانه وتعالى إن الله لا يستحي كما فوقه لك أرمى بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله فيقولون ماذا أراد, أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض Ula’ika humul khasirun. Allah Subhanahu wa ta’ala yake cewa, Inna Allah, haƙiƙa Allah ta’ala la ya sahayi, ba ya jin kunya, an yadduri ba matsalan, bai buga wani misali ma ba misalin da yake ko da na sauro ne. kama fauqaha ko ku abin da yake ma sama da sauro ko ƙasa da sauro fa amman lazina amanu amma ta ga waɗanda suka yi imani fa ya'lamuna su sun san cewa annahu al-haqqu min rabbihim irin waɗannan musalsa-musalsa da Allah ta'ala yake bugawa a cikin ayoyinsa alhaƙu min rabbihim gaskiya ce daga Allah subhanahu wata'ala wa amman ladina kafaru amma wanda suka kafirce wa Allah faya ya kulu ne suka dinga ji suna cewa ma za a rada Allah bi haza masala me Allah ta'ala yake nufi ne da wannan misalin mun ba mu gane ba yubillu bihi kaseeran haka Allah ta'ala wato yake batar da mutane da yawa sakamakon buga misali wa yahdi bihi kaseera kuma Allah ta'ala yake shiryarta mutane da yawa bihi da Alƙur'ani ko da musalsan musalsan da Allah ta'ala yake buga a cikin alqur'ani wa ma yudillu bi illa al-fasiqin babu waɗanda suke bata da Alƙur'ani da hasken shiriya da Allah ta'ala ya kunse a cikin lissafin sa ila al-fasiqin ba cikin kan da suke fasikai alladina yanquduna ahdallah su ayi fasikai sune waɗannan da yanquduna ahdallah suke warware alƙawarin da suka ɗauka tsakaninsu da Allah nisa mithaqihi bayan sun kulla wannan alkawarin wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala sannan kuma sibiya da yanke duk wata igiya da Allah ta'ala ya umarta da asarar da ita sai su yanke ta wa su duna filaf sannan kuma su goya da fasadi a bayan ƙasa ula'ika humul khasirun a ƙiƙa irin wa'annan mutanen su ne cikakkun asararru a cikin rayuwa Allah ya samu dace na da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah la yastahi ay yadrib masalan Allah ta'ala baya jin kunya ma'ana wato kunya ta Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ta'ala sifatu da kunya ta alhaya kisa zo a sashen wani hadisi cewa inna Allah hayyun karim Allah ta'ala mai matuƙar kunya ne ko mai karamci wannan sifa ce ta Allah subhanahu wata'ala sifa ta kamala to sifar da ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala ta kunya ba za ta hana shi ba izaman so ya buga misali ma ba'udatan irin misali na sauro ibada misali a kai ko ku abin da yake sama da sauro ta fuskar girma da hikinkinu da dabaru koko abin da ya ƙasa da sauro ta fuskar makirci da hidindimu da girman jiki ko kankantarsa duk Allah sau ta'ala babu abin da zai hana shi haka in ya nufin yi haka buhari wa ta'ala nan malamai a sun tattauna game da a ita wannan kalma ta ma ba'ubatan shin wannan matsin za su zama to na kira ce mausula ko ba na kira mausula ba a koko za ta zama to cewa masdariya ce a matsayin na kira ce wata ke ta masdar ita alaƙar ka wannan magana da malamai suka yi ta fuskar biyar za ka fassara ayar ta tafi daidai yadda ya kamata inna Allah la yastahi an yadriba masalan Allah ta'ala baya ji kunya ya buga wani misali to idan muka tafi akan cewa wannan ma din na kira ce zai zamanto wato ita ba ubatan a matsayin badali ne ga ita ma abin da za a iya fassara shi shine inna Allah la yastahi an yadriba masalan Allah ta'ala baya jin kunya ya buga wani misali ma da ubatan wani misali ubatan wani misali na sauro in kuma aka fassara shi da wannan mausula ce ma mausula ce ta ce Allah ta'ala baya jin kunya buga misali irin da wanda yake da sauro kaga duk ma'ana ce daya ila harshen larabci za ka iya fahimtar wannan ma'anar ko wancan ma'anar an fahimta ba ma fauka ko ku abin da yake ba sauro ba Allah subhanahu wata'ala ya buga misali da sauro a nan a duk yadda ake ganin sa kankanin abu wani ki bai kai komai komai ba amma Allah subhanahu wata'ala yana ishara zuwa ga halittunsa komai girman su kuma kankantar su zuwa ga izina zuwa ga abin da Allah ta'ala ya buga misali da shi shi isa a wato ana arabe bin anas ike faɗa wata magana mai tsada kamar yadda wato ibn jarir tsabari ya kawo a cikin tafsirinsa Ike cewa wannan misali ne da Allah subhanahu ta'ala ya buga misali ne na rayuwar duniya domin ita ko shi sauro wato alin tahya ma da'at sauro wato yana rayuwa ne matsaya na jin yunwa su zai cigaba da rayuwa amma lokacin da sauro ya zama to ya yi ƙiba ya ƙoshi to alama kusantowa ajalin tekuna lokacin da yake samun abincin da yake so to lokacin zai mutu to sai Allah subhanahu ta'ala sai ya buga misali na rayuwar sauro ga mutanen da suke wato sun kafircewa Allah subhanahu ta'ala. suna inkarin musulta-musulta da Allah ta'ala yake garuwa a littafinsu mai tsarki sai kwatanta irin rayuwarsu da rayuwar sauro da cewa a sauro ɗin yadda yake su ma haka suke lokacin da suka koshi da kafirci da budurcewa Allah subhanahu ta'ala sai kuma daidai wani lokacin mai Allah ta'ala zai kaddara halakar su zaman to cewa su kauce su kuma zuwa gare shi to don haka a sauro na cikin ƙananan halittu da Allah subhanahu ta'ala ya halitta amma suna amma wannan halitta suna kunshe da abubuwa da ban mamaki zaka Allah ta'ala ya rata rayuwarsa ne rayuwa inda yake akwai rai wanda yake mai jini sawa'un dan adam ne ko wasu dabbobi domin da jini yake rayuwa inda babu dan adam ko babu inda yake akwai dabba mai rai to zai zama tuta bai da abincin da zai rayu a da irin su da irin abin shafi kudin cizo yana rayuwa ne inda mai akwai dabba mai jini duka suna rayuwa ne da jini an fahimta to Allah subhanahu ta'ala ya buga misali da sauro zuwa ga ishara kankantar sa amma kuma akwai wani sirri da sai bincike na masana zai bayyana ma hakika mai Allah ta'ala yake nufi da buga misali game da sauro to Allah subhanahu ta'ala bai damu ba wajen nuna ma ishara zuwa ga girmansa da sanin ƙudurar subhanahu wa ta'ala ko da sauro zai ma ishara domin kai bincike ta gano ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala ba zai bi kunya akan inusar da ɗan adam zuwa ga abin da yake mai zuwa nuna masa girman Allah subhanahu wa ta'ala ba shine abin da Allah ta'ala ke nufi da inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'ubatan kama fawqa a malamai mufassirun a sun yi sabani game da me wato sabab na saukan wannan ayar me sababin saukan wannan aroyi guda biyu wanda aka samu ruwaya daga Abdullahi dan Abbas da Abdullahi bin Mas'ud da yawa daga cikin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato an kamar da Imam Suddi ya hakaito a cikin tafsirin sa a yake cewa a wato abdullahi da abbas yake cewa lamma barada Allah hadain al-masalain lil munafiqin lokacin da Allah subhanahu ya buga misali ga munafukai a cikin waɗannan ayoyi wanda suka gabata ta masalahum ta masalar sauƙa nara ba a asma haura da kuma faɗin subhanahu ta'ala auka sayyibin min as wanda domin mun tafsirin su a shekarar ta gabata waɗannan kun ga misalai ne Allah subhanahu ta'ala ya bayar yake kamar masaluhum kamar masallari misalin kamar misalin mu'inda ko sauka da nara suka kunna wuta ku falamma aba asma haulahu lokacin da wutar ta haska gaban su Allah ta'ala sai ta fi da hasken ya zama to kamar an dauke wuta sai dubu gaban su ana magana game da abin shafin munafikai ne da suke juya wa Allah ta'ala baya bayan su ce sun yi imani sai su koma zuwa kafirci su so su ma haka za a yi musu mu'amala sai sun ga hasken a ranar kiyama suna ɗaukan sun samu da sai suna ɗauki hasken su ma yadda suke tale ko talefe su ma haka Allah ta'ala zai musu sakamako da irin abin da suke wa a cikin rayuwarsu ta duniya misali na biyu kuma auka sai min sama wato kamar ruwan sama mamakon ruwan sama ne ki sauka an fahimta kaga wannan a takaice duka misalai ne Allah ta'ala ya bayar to sai i zaman to cewa munafikai suke cewa mai yasa Allah subhanahu ta'ala yake buga misali har man zai ce Allah ta'ala ya buga misali ya kawo ayoyi ai Allah subhanahu ta'ala bai da bukatar ya buga misali Allah ta'ala wannan ai bai dace a hakkin Allah ba a ce Allah ta'ala yana buga kwatance kwatance da misalai ba daidai bane su sun dogara da hankalin su don inkarin wahayin da aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ta'ala yake ba su amsa cewa Allah ba baya jin kunyan ki buga misali ko da da sauran nan an bada misali game da me wato shiriya yadda tasirin shiriya yake a ta dan adam kamar yadda Allah ta'ala ke saukar da ruwan sama ne iraya ƙasa san kuma Allah ta'ala ya buga misali game da abun shafi eh, halin munafukai da me wato kunnuwar wuta domin ta haskaka hanya da kuma ɗaukewarta su saske cewa me isa Allah bai wannan ai ba daidai ba ne sun dogara da ɗan hankali wanda ke gurɓatacce hankalin ma ba mai kyau ba to sai Allah ta'ala sai yake ba su amsa akan cewa Allah ta'ala ba zai ji nauyi ba ba zai ji kunyar ibi ga misali ba ko da sauro ne an fahimci mai Allah ta'ala yake nufi so a sai kuma abin shafi aka samu riwaya daga abin da shafi Muhammad na aka sami ruwaya daga abin da shafi a tashi daga sun sahabai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a suke ambatan cewa sababin saukar ita wannan aya din a ta zamanto cewa a Allah ta'ala ya buga misali game da ko ya buga misali da al'ankabut gizo-gizo Allah ta'ala ya buga misali da mi da azuba wato kuda an fahimta Allah ta'ala ya buga misali da wani abubuwan guda biyu a cikin ayyuna alƙur'ani to sai to su kakare suke ganin cewa dan me Allah subhanahu ta'ala zai buga misali da da gizo-gizo dan me Allah ta'ala zai buga misali da kuda ai ba daidai bane sai Allah ta'ala sai soka da mai inna Allah la yastahi an yabri ba masalan ma da'ubatan fa ma fawqa an fahimta to sai idan man to cewa a samun riwaya daga daga qasada bin da'ama as-sadusi ike fassar wannan ayar tare da kawo sababin nuzul na na wannan ayar ita cewa wato Allah subhanahu ta'ala baya jin kunya ya ambaci wani abu sa'un kaɗan ne ko babba ko mai yawa Allah subhanahu ta'ala ya ba da misali game da abin shafi gizo-gizo da ƙuda lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ayon da suke magana akan waɗannan misalan sai zamanto cewa batattu kafare suke cewa ma arada Allah min zikiri hada me Allah ta'ala yake nufi da wannan ambaton wayannan misalan ai ba a bukatar su ka da. so nan almuhimmi fahimci cewa sababin soko wannan ayoyi guda biyu ya tabbata ta fuskar sababin samuwar wato inkari da kafari suka yi game da ah, misalai da Allah ta'ala yake bugawa a cikin alqur'ani sawa'un waɗannan misalan da suke cikin wannan suratul baqara ko ko sauran misalai da Allah ta'ala yake kawowa a cikin sauran surori na alqur'ani a musu dalilin haka ne Allah subhanahu ta'ala ya saukar da abin shafi waɗannan ayoyi guda biyu na ƙoƙarin tabbatar da me ya tabbata a haƙƙin Allah subhanahu ta'ala mai kuma ya koru a haƙƙin Allah subhanahu ta'ala ya tabbata a haƙƙin Allah cewa Allah ta'ala ya buga misali da duk abin da ya ga dama domin kowa halittar sa ne komai halittar Allah ne subhanahu ta'ala domin haka Allah subhanahu ta'ala duk abin da ya aikata mai kyau ne babu abin da Allah ta'ala zai aikata a zama to wannan abin bai dace ba duk abin da Allah ta'ala yayi to hakan ne dacewar hakan ne daidan babu sabani Allah ta yi ta wa amma alladhina kafaru fa yaquluna ماذا أراد الله نعم يطلقني وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق mai ربهم amma kaga game da buga misali da Allah ta'ala yake a cikin Qur'ani waɗanda suka yi imani su mai matsayinsu game da wannan fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim suna sani suna yadda da cewa wannan abin gaskiya ne daga Allah da haka ba mu da inkari ba mu da cewa duk abin da Allah subhanahu wataala ya buga misali da shi mun san wannan abin gaskiya ne ba kuskure ba bane annahu alhaq min rabbina abin da yake gaskiya ne ba ba kata ba ba kuskure ba idan aka ce alhaq wato bidul shi ne kishiyar kuskure kishiyar abin da yake bai ba daidai ba amma aka ce ma wato Allah asidiku gaskiya to kishe da shine ƙarya an fahimta idan ka ce alhaq abin da yake wato daidai hala huwa alhaq min rabbi alhaq min rabbi ko abin da yake daidai ba kuskure amma ka ce albatil to kuskure abin da yake ba daidai ba ka ce al-asiduku yana da alaka da ba da labari an fahimta gaskiya ƙarya amma alhaq yana da alaƙa da fahimtar abu ka fahimce shi a gaskiyarsa a haq ɗinsa ko albatin ko akan kuskure ka fahimta to wa'annan musata musata da Allah ta'ala yake bayarwa wa'anda suka yi imani ya alamuna annahu alhaq min rabbihim sun san daidai ne ba kuskure ba duk abinda Allah ta'ala ya faɗa ko ya ambata ko buga misali akai daidai ne an fahimta ya alamuna annahu alhaq min rabbihim amma me wa amman ladina kafaru amma waɗanda suka kafirce cewa Allah fa yaquluna ma za a arada Allah bi hada masala su abin da su tambaya suke wai mai Allah yake nufi da wannan ba yadda za su ba a tambaya su suna su suna da question suna da tambaya akan abin da Allah ta'ala yi mana ba su yadda ba asalan daga suna zuwa da tambaya ta ƙuri. me Allah ta'ala yake nufi da wannan Su a gaya musu a musu bani ba su yadda ba su kai wannan ai ya saba da hankali so ba sai hankalin sa nake rauna wanda Allah mahalicin halitta shi yake magana kana ce akwai bai gane ba mana magana tambaya ba gane ba ƙarya ne shine sakon ban gane ba ƙarya ne kaga sai ya kara ita bai gane ba amma yana jin ƙarya ne wannan abun ba zai ba wanda ga me babu imani tabbataccen imani sahihi a ransu, imani mumini na wanda ke nagari mai imani sahihi duk abin da Allah ta'ala ya faɗa yana fara gazgatawa ne kafin ya sa hankali in ka fara gazgatawa to sai hankalin sa sai zama to mai ta tafi yadda ya kamata wajen nazarin abin sai zama to kai za ka nazari a kan yadda ya kamata amma ka fara gabatar da hankali to duk abin da zo ka lokaci ka nuna kore shi ne sai nan ganin ba daidai ba ne ko ƙarya ne ko kuskure domin yudhillu bihi kaseera me yasa ka take faruwa mana mu'minai to cewa su san wannan abin daidai ne su yadda kafirai kuma a to cewa su karanta su ce me Allah yake ne me dalilin haka yudhillu bihi kaseera domin Allah ta'ala wato yana batar da kafiran da yawa bihi da alƙur'ani da abin da yake alhaƙuɗin abin da yake gaskiyar Allah ta'ala yana ɓatar da wayansu da yawa da gaskiya wani ba zai ɓata ba sai gaskiya ta bayyana sai su shi bai yadda ba lokacin da za ga abu dalili ya bayyana da nuna girman Allah lokacin kuma nake gotsarewa ce shi bai yadda ba wanda in ba haka ba duk abin da Allah ta'ala ya halitta a bayan ƙasa dalili ne da yake nuna samuwar Allah subhanahu wa ta'ala da kudurar lokacin da wani zai ga wani abu sai ce kai shege ba turi ko sai tuno wani wani Allah ba Allah wanda ta ruba wannan abin da aka yi technology Allah ne ya yassari wa kan adam wanda da bai yassari masa sai yanzu go wanda in da baturan yana iya yi sai yi tun da amma ba sai da Allah ta'ala ya hore wa dan adam wannan baiwa ce da Allah ta'ala ya wa dan adam ba wai baturan ba wanda Allah ya ga dama sai zaman to dan Afirka sai ga ya ya zama sai mai hazaka ya ko ba abin da san ba ba ko a shi kaga Allah ne yake yi ba wai jinsin wannan adam ne shine yake da wannan fallan ba haka Allah yake an fahimta to sai ga wani to gashi nan kawai ka ga zai ga alamar dolo ya zuba dole amma sai kwanya ko sai kwalar takin hankali haka zai gaishe a raine busu busu ma ko amma na zo na aji ko zai ga shi ne yake jan yake jan kaya a'azi to haka Allah yake haka hukumar Allah ta ta'ala wani kuma zai ga shi fasfas ɗin? ga shiga mai kyau ga kamala ga sura mai kyau amma kwallon ba haka haka za a yi ku? amma kama da tura ne ya fi kama da tura amma bai baya gane a shiga kenan kawai wannan abin Allah ne yake wa dan adam wani sai zama to sai ga wani yayi ya kawo wani abu da technology ko wani abu duk abin da aka gani na duwatsu da sambai da kasai da abubuwa da suke zai ƙara nuna ma girman Allah subhanahu wa ta'ala amma daidai wani lokacin kuma wani zai gani sai ce kai shi fa ko shi bai da akwai Allah ba ta za a ce akwai Allah ko a duniya ta ce wannan ruwan ainihin ta ce a ina ainihin ta duwa tsanan ma duniya ta ce shi ne ta yake tunowa ba Allah ba ko da wannan ka abin kaga lokacin da gaskiya take bayyana lokacin kuma wani ke bata an gane yubillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseeran Allah ta'ala yana shiryatar da wato wa'insu da alƙur'ani ko da shirya ta addinin musulunci wani sai yana cikin duhun kafirci amma kana gaya masa kalma ɗaya wani ba za ka musulunta ba kai da kawai a ah, wata kalma mai tsada wani abu sa'ala ta'ala sai ya buɗe zuciyarsa sai ya karɓi shirya kalma ɗaya za a gaya masa sai da kawai ai wannan kalma ta dace da shi kawai bari ya musulunta an fahimta to wani kawai ɗan wani wa'azi zai ji kaɗan ko sai ya shirya ce ka gaskiya da ya kamata abubuwan da nake na kuskure in bai kaga wa yahdi bihi kafira ko ya ɗan ji wani wa'azi ce Allah ta'ala sai yi mawafaka sai ga mai an fahimta abin da yake biyu to haka Allah subhanahu wanzu ta'ala yake tsarin sa ah, Allah subhanahu wanzu ta'ala yana kaddara shari'a ah, ga bayi da kuma bata a lokacin da Allah ta'ala ya kaddara haka din ga al'umma sau da aka maka fahimci wannan zantukan zance ne na waɗanda suka yi imani da kuma wanda suka kafirce cewa Allah subhanahu wa ta'ala wani ce wani ga sa in Allah ta'ala ya faɗa abu ya yadda ya gaskata wani kuma tambaya yake shi a gaya masa bai yadda ba to aka duba wannan ayoyi ko koko wannan ayatun daga farkonta har zuwa ta. za mu ga akwai darsuka wanda suke masu tarin yawa a darasi na farko da za mu fahimta a ciki shi ne tabbatar da kunya a haƙƙin Allah su hana wata Allah kuma ta'ala sun so sun sa akwai alhaya kunya Allah ta'ala mai kunya ne idan aka ce Allah ta'ala mai kunya ne ba irin kunya ta halitta ba ba irin kai da za ta ji kunya ba wannan sifa ce ta Allah ya kuma da aka ce Allah ta'ala yana magana an gano mutakallimin mai zance ne ba irin zancen ka ba na halitta ya ka kunyar za a tabbatar wa Allah subhanahu ta'ala yana da sifa ta kunya amma ba irin kunya ta halitta an fahimta ya kokarin kace kuma Allah ta'ala wato sifar alhaya ba ta santa a haƙƙin Allah ba kuma kana ƙaryata abin da Allah ta ala ya faɗa ne. Kuma ya ce la hayi ko ya jin kunya idan ka zane. ne yake da akwai tufa ɗin ta kunya ya jin kunya wajen buga misali an fahimta so Daka abu na biyu kuma da mu fahimta ko zamu fa'idanta da shi a ƙarshen wannan ayar shine hikima a ta buga misali Allah kuma wataala yana buga misalai da yawa a cikin Qur'ani an fahimta a shi da misali ana buga shi ne tsakanin abubuwa guda biyu za ka amfani da abin da yake guda biyu da awon ce guda biyu ga abin da yake ya kusa da hankali ko abin da ake iya ganinsa sai a buga misali da shi sai a kwatance da shi zuwa ga abin da yake ba a iya ganinsa ko ya yi nesa an fahimta musa aka ce wani ai rana ne ko wani tauraro ne shi ne tauraron zamani su ga tauraro abu ne wanda ke kusa da hankali ko za a iya hararun shi amma idan ana magana akan ɗaukakar wannan kuma mai ba kowa da zai gane ba ko a sa ce wani tauraro ne kaga wannan abu sai kai zuwa ga abinci matsayinsa a cikin wannan zamanin misali to Allah subhanahu wa yana buga misali da abin da yake mai ya kusa da hankali zuwa ga abin da yake da yayi nisa da hankali sannan Allah ta'ala da ya tashi buga misali game da rayuwar duniya da take karewa sai ba da misali da mai rayuwar sauro din yadda rayuwar take ba ta da tsayi ya sharri ga mugunta amma mai haka zai tafi ko da sharrin nasa da mugunta haka na dan adam ya ɗabi a ɗabi a sauro din sharri da mugunta to ba inda wannan sharin zai kai shi ba zai dawo da shi ba zai mutu ya kamar da sauro shi ma ake a zuwa da mai shari ya ta ciji wannan ya tsallaka can duk ya fi jiko duk an ta malaria <laughs> a cewa wata na duwanda ya a cewa izalantu wannan ida tuwanta cutar da wanda yana ganin shi damarsa ce ya yi abin da ya ga damar sun mutane cutar da su to Allah da hankali Allah ta'ala zai maganin lokacin gajere ne zai zai kuma zuwa ga Allah zai mutu in fahimta domin kuma da suka faɗa cewa ɗin sauran eh, cewa baya da nan da na zai zai zai da da sharrin nasu da kuma fara sa'a zai tashi buga misali game da rayuwar ɗan adam ɗin sai ba da misalin sauro a shi ƙarami amma mai ga shi kuma da sharri da yawa an fahimta ah, don kasar kasar ɗan ƙarami ko zai iya sama zubabbin da yake ya kai jikinka babba sai kwanta kai ta rashin lafiya wanda yake mai yawa to wannan kenan ta fuskar a buga misali sai fa'ida ta ta biyu wanda kafin fa'ida ta biyu a bisa wannan kuma da muka ambata a baya a misali nan ala ta'ala bar game da sauro wanda kafin sauro din Allah ta'ala ya bada misali na mi na al'ankabut an fahimta matsalar jin saka zo min duni min duni lai auliya a kamar al'ankabut ta kada baita wanda a wani duyuti na baitul ankabut ne a alamu cewa misalin waɗanda suka ɗauki wanda yake ba Allah ba a matsayin matsayin Allah ce ba su matsayin Allah ta ce su ne a kan gaba ko akan Allah duk wasu bukatunsu su suke gabatarwa duk tsoro da kwaɗayi da bukata wannan abu an fahimta shine a matsayin Allah a gare su wanda kamar sallar an kabu su ta su bai sai wani mutanen kamar misalin wato al'anka kabu ne wa gizo-gizo da ya gina gida an gane wa ina wahalar buyuti labaitul an kabu ga shi ya gina gida yana ganin ya burge ya samu gida da zai dinga kwana a ciki ko amma bai san cewa mafi raunin gidan da ya zauna a rayu ba shine gidan da ya yi haka na ruwan da ya riƙe wani Allah yana jin shi ya san wata mai wata makoma shi da yake da wani ko shi yana bautar gunki kaza ko dabba kaza ko na bautar wani Allah da ya kaza yana ganin shi ya saba shi ai muke da mu da ke suwa ne muna suna mana kaza suna mana kaza cewa kamar abin da yake na tsagi da menene kamar Allah ta'ala ya gaza shi yake to wannan abin in akwai abin da ya fi wannan rauni in akwai to ne abu da gidan gizo gizo wanda a wannan buki da baitul an kafu da ukan da ala yau haka Allah ta'ala yake bada misali domin kusanto da ah, al'amura da yawa wanda suke akwai haka na fa'ida ta uku a ne. wato shi sauro kamar da muka ambata min ahsar min al-makhluqat daga cikin abubuwa da suke mafiya kankantar abinda Allah ta'ala ya halarta amma tare da haka sai ga babban mutum ko wani ma sarki ko gwamna ko mai sauraya ce zai sai kwanta zai ga ina mulkin ina karfin naka amma dan abu dan karami ya zo ya ce zai ka ya kwantar da kai wanda inda a ce to wannan mutum ne zo dukan ka karbar ya kwantar da kai ko amma dan wani abu dan karami haka Allah yake haka Allah yake Allah abun so da mai bi wani ko da mutum goma ne zuwa za su dake shi ba su iya amma dan abu dan karami zai zo yana cizon su kenan sai kwanta ko minin ba zai fito ba ba fitar girman Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah ta'ala shi ya halitta komai na Allah ne kuma babu abin da ya gagara Allah subhanahu wata'ala haka na abu na hudu fa'ida ta hudu a Allah subhanahu wata'ala wato yana nunawa wato ɗan adam misalai wanda yake hankalin su yake kama har kullum Allah subhanahu wata'ala yana ba da misalai sun Qur'ani da abin da yake hankalinka zai kama ne Allah ta'ala baya kawo abin da yake hankalinka ka ji kai kai hankalinka bai kama ba sai ya kama abin da yake bai kana ji hankalinka za ga ya kama ka ga musu ko baka dan zuwa na ba ana ƙara za zaka ji haka ne fa abu abin zai koma filitar wai haka Allah ta'ala yana fitar da wasu al-ma'anin ma'aqula ma'anoni wanda suke da hankali zai iya karba ya gaskata kuma sannan fa'ida ta biyar a wannan ayar za ga akwai tabbacin hujja ta alƙiyas ya ɗaya daga cikin nau'ika na wato adillar shari'iyya inda alƙur'ani sunna ta manzon sallam sai kuma alƙiyas qiyasi da ake da malamai suke wajen kusa da istinbat na hukunce hukunce wanda qiyas wato ana ba da misali da cewa tunda wannan ayar ta yi magana akan hukunci kaza da kaza kuma abu kaza din ga ɗabi'arsa ga yanayinsa to wani abun yi kama da matsala kaza ke to da haka wata matsala sai a haɗa ta da wannan wato hukuncin saboda me misali kaza da kaza ake magana misali kamar giya da Allah ta'ala ya haramta shan giya su kaga akwai nau'ika da yawa na kayan maye da ake su ko tun da Allah ta'ala ya haramta giya me yayin giya abin da zai saba yi ko ba sai wannan giyar da suke a kwalba ko a turu ba a duk wani abu da zai sa maye to giya ne wani kaga shi ne tsiya an gane yawwa ma wato alhamru ma hamar al'aqal ita giya ce duk abin da idan mutum ya rufe hankali shine giya ba wai sai ba wai ba sai sai ruwa ba ko ta hoda an fahimta to sunan ta giya yau kada wani ita ai shi ba giya ki ta shi abu kaza yake sha duk kudin su da duk matsayin su da a wajen Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shine alqiyas haka na kuma zan fahimci matsayina imani da falalarsa ta yadda shi mumini kullum wato baya inkarin abinda Allah ta'ala ya ambata da hukunce hukuncin sa duk abinda Allah ta'ala ya ambata mumini ne wa yana gaskatawa fa yaqulna innahu al-haqqu min rabbihim fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min wasu wa'inda suka yi imanin suna sanin cewa wannan abin da gaskiya ce da ta zo daga Allah da kawai mun karɓa mun bi an fahimta wannan shine kaga falalar imani imani bai ba ga ma'abocinsa ba in ka ce ka yi imani da Allah wannan imani aka da Allah ba zai ma amfani ba matsawar ba ba ka gaskata Allah da cikin abin da ya amfana me yake maka da akwai kamar Allah amma komai kullun tunan tsinka game da addini ne an fahimta kullun kullun ka yana kan mai addini yake hukuncin ku ta je kana karyatawa kana aiki wani abun ayya bai dace da hankali ba daidai bane ba za a aiki da shi ba dan me duk abin da ya ci karo da hankali ai ai kawai a gefe da shi to wannan ga mutum baya ne wa kansa mai alkhairi kuma imanin da yake da aure wa yana da cika ƙarya ne asali an fahimta to wannan yana tabbatar da fallan imanin cewa duk abinda Allah ta'ala ya ambata mumine suna tabbatar cewa wannan abin daidai ne kuma bai daga Allah ne ba abun wasa ba ne an fahimta ba sa wato fito na fito da wannan abin da Allah ta'ala ya ambata ta fuskar tambaya mai isa koyaya kaza koya kaza a an fahimta sannan kuma za mu fahimci sifa ta wanda suke kafurai su kullum su da Allah ta'ala ya ambata kokarin suke tambaya yaya mai isa kaza tambaya kuma ta kure ta nema a karyata ba wata tambaya ta neman sani ba tambaya ta ta ta'annus an gane bai kula ma za a ranar lau biya matsala me Allah ala ke yi da wannan misalin ne kuka wani an ce wai an ce wani sauro me Allah ba daidai bane ko shi ne kuma mai wani asiri wani misali da sauro sai ko sai a aura da hankalin sai da kawai na sauro wani abu ne kankani wajen mai Allah ta'ala zai tsira Allah ƙarya Qur'anin ma ƙarya ne wanda inda a ce ya nutsu ya fara gaggatawa kafin ya sa hankali sai samu na ba sai na zarci rayuwar sauro mai Allah ta'ala yake ne daga cikin abin da za ka iya fahimta a fili ga shi mutum bai babban jiki saura yana cizon sa ne sai kwantar da shi wanda inda mutum biyar ko goma za su kwantar da shi da wannan ba za su iya ba an fahimta akwai abubuwa da yawa a ƙarshen haka sannan kuma za mu fahimci a tabbatar da rububiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mai halitta an khalqu wal mulku wat tadbir Allah subhanahu ta'ala ne wanda yake mahalicci wanda ya halicci komai da kowa daga ciki akwai sauro kuma shi ne ya halicci mai waɗanda wake ba da misalin gare su an gane kuma ne ya halicci kowa da komai sannan kuma shi ne mamallakin kowa da komai din almul wata tadbir kuma shi ne yake gudanar da komai din na rayuwa kowa rayuwarsa Allah ta'ala ne yake gudanar da ita yake kaddara sauran ido ta cizo ko duk Allah ta'ala ne yake kaddara an fahimta ya wadata cin wato an abu shafi al'adarin kauniya kaddara ta rayuwa haka Allah ta'ala ya tsara cewa ka fito ka bincike ka ciwo ko ka fito wani ɗauko kuɗi ana matsalar kashi ɗauko ya ce ga wannan duk wani akadar ne kauniya na rayuwa haka Allah ya yi da rayuwa ah, al'amura na rayuwa ta ɗan adam na halitta to uh, abu na wasu na gaba na takwas akwai abu na bakwai kenan cewa uh, da Allah subhanahu ta'ala yake ka fa'ala mun ana wal haqqu min rabbihim cewa gaskiya ne daga arab wato mahalicin su uh, idan ka ce arab kamar yadda muka ambata a sarbubiya wato kala biyu ce akwai rububiya khassa akwai rububiya amma za ka ce rububiyya kamar irin ka ambata ya kunshi abubuwan guda uku Allah ta'ala shi ya halitta shi ya shi ne mamallakin halitta kuma shi ta gudanar da halitta to idan ka ce arab ana wani haƙƙo rabbi ne, za ka ce alhamdulillah rabbil alamin ubangijin talakai to ubangijin na arab din wato rububiya kenan ta ɗauki ɓangarori guda biyu akwai rubiya amma akwai rubiya kansa idan ka rubiya amma ta game dukkanin mai rayuwar dukkanin halitta kowa kowa Allah ta'ala mai zai shi abin da zai da safi da rana da daddare hawa da suke je ko kowa wanda ka game rubiya ce amma wata ƙasar an yi musu ruwa wasu an ɗauke wasu za a yi musu an fahimta wata ƙasa yanzu dare ne ko wata kuma rana ce wata ma safiya ce yanzu duk wannan mai shine mai rububiya arab gudanar da rayuwa ya wannan shi ne rububiya amma amma rububiya fasa ita ce kula da Allah ta'ala yake da bayansa ke ɗantar kula da Allah ta'ala yake da bayansa kulawa ta musamman an fahimta misali kamar da mutane adam musa sahara kenan bayan sun yi imani da Allah ta'ala ita qalu amana da rabbil alamin rabbi musa wa harun mun yi imani da ubangijin talakai wane ne rabbi musa wa harun ubangijin allah musa wa harun kaga aka kema kaga an yi umum din rabbil alamin amana da rabbil alamin kace kuma rabbi musa wa harun kaga musa da harun sun alamin aiki halitta duka sai an ce aka ce rabbi musa wa harun ubangijin annan musa da harun da yake bance su da falala da annabta da kulawarsa dusharin da ake musu ba sa samu daga rabbi musa wa kaga wannan rubiya khassa wanda yake wa bayan sa da gari an fahimta to sannan fa'ida ta takwas shine wata ɗabi'a ta kafirai ne kau da kai gabarin mai hukunce-hukuncen Allah da hikimominsa duk abin da Allah ta'ala ya ambata sai a kau da kai ba a yadda ba duk abin da Allah ta'ala zai faɗa sai a ce ba a yadda ba komai hadisansa a ce ba a hadisan manzonsa a ce ba a yadda ba hukunce hukunce a ce ba a yadda ba kawai shi ya so a bar shi irayi shi kaɗai ya hukunta ga bin shari'a ta wanda ya halicce shi da dokokin wanda ya halicce shi an fahimta da kuma haskaka mutum ya fahimci rayuwar ma da yake ciki ta fuskar hasken wahayi duk mutum baya bukatar wannan ya so ya rayu kawai yadda wata ya ga dama an fahimta sai fa'ida ta tara ita ce da Allah ta'ala kisa wata an yi billu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira Allah ta'ala na shirtar da da yawa kuma yana ɓata da yawa da alƙur'ani an fahimta a nan za ga cewa kamar Allah ta'ala yana nuna cewa musulmai da kafirai kowa yana da yawa to a zahirin ayar za kamar a matsayin 50-50 a ko yarbinu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran Waɗannan da yawa waɗannan da yawa to amma filwaqa ba ba haka yake ba an fahimta mana Allah subhanahu wataala ba yana nufin cewa muminai daidai suke da kafirai ba ta fuskar yau domin kamar da malamai suke ambata du mutum dubu za ka ɗaya ne mumi wanda ya imani da Allah an fahimta du mutum dubu za ga mutum ɗaya ne wanda yake ya imani da Allah shirin du abbalu ne matattu ne an fahimta so a suke cewa da da bani amfani da lafazi na kasi mai yawa da a wanda zai zo ishe ma ina a wajenka akwai kuɗi mai yawa da zan baka da ka zo kawai sai ɗauko naira uku ya baka an fahimta ko dubu talatin misali ya sai da yawa sai ɗauko dubu talatin ko dubu ishirin ko dai wani adadi wanda yake mai yi wanda ya ɗaukan ba da yawan ba ne an fahimta wanda kaga aka ce a cikin ɗari aka ce an baka 20 ko 30 kaga za ka ce bayawa ko haka ne to ya dauko wannan a shari'a cikin to ya tana da akwai kudin ka mai yawa a gurina kai baka san adadin ai za ce gashi wala ala sallahu aka bayar ko aka ce gashi a baka an fahimta da kaka ce na garu 30 a to ai mai yawan kenan da ka nan da Allah ta'ala yake cewa kafiran wanda suka shirya suna da yawa ba ana nufin wai wato abu su adadin su daidai suke da kafirai ba wanzu a ɗabi'a a rayuwar duniya haka Allah ta'ala ya tsara mummune su ne kafare kafirai sun fi yawa har yau akwai ɓangarori da suke duniya akwai da ma ba su san akwai saƙon musulunci an fahimta musamman yankuna na yammaci da kuma arewacin duniya can gaba inda salo ta fi yawa da yawa wanda suke ba su ma san mai islam an fahimta akwai buƙatar a ƙara dage zan wajen an kai musu kalma ta musulunci akwai kuma wanda sun zani sun gafurce da su an fahimta to za wannan shi ne abinda Allah ta nufi nufi tafsirar an fahimta ba ana nufin daidai suke da waɗanda suke sun tafurta ba su suka yawa an ganda da ala ta alaƙi kan wayo bulu bihi ilal al wato fasarwa wato akwai ta kaddara Allah ta'ala ya kaddara duk abin da za a yi wani ba zai kusurinta ba kaga wannan kaddara an gane haka Allah ta'ala ya kaddara kuma yi gudu bihi illa al-fasiqin Allah ta'ala ya kaddara mu cewa ba za su mai wasu shirya ba su za su zauna ne a matsayin su na fasikai duk abin da za a musu da misalai da ayoyi da za a ajiye musu ba za su Ka kaga wannan kaddara ce suke Allah ta'ala ya kaddara akwai kuma wanda yake kaddara su Allah ta'ala ya kaddara cewa aka yi masa wa'azi zai musulunta zai imani sai Allah sai kita innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ba ka iya shiritar da wanda kaso ba Allah sai Allah shiritar da wanda ya gina mani. ne to sai Allah ta'ala ya kaddara wa da kaza kaza ne to amma kuma haka ba zai hana cewa ka tsaya wajen fa'akarwa ba da nufartar da mutane zuwa ga abin da yake shine daidai shine abin da Allah ta'ala ya da shi ba an fahimta a ah, wanda a gurguje Ah, da Allah ta'ala ke cewa inna Allah la yastahi an yabri masalan Allah ta'ala baya jin kunya buga misali na sauro nan sauran ku ambata a haƙƙin Allah ne subhanahu ta'ala cewa tabbatar da kunya a sa. da ci kuma baya jin kunya ya buga misali game da rayuwar sauro ko abin da ya kamata. shi to akwai kuma wato alhaya kunya a haƙƙin me wanda suka yi imani da Allah Allah ta'ala ya shar'anta musu kunya an fahimta su ji kunya shi sa hadisi ya zama to sahihi wanda ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a inna li kulli dinin khuluqa wa khuluqul islam al haya kowane addini yana da wato ta'adozi da sai, da wani addini ya fice da su to mu ta'ada ta addinin mu na musulunci shine kunya kunya ita ce kan gaba akan dukkanin halayen musulunci ce ga musulmi to abinda da za ka fice da shi shi ne kunya zuman da Allah Ka alaihi wasallam kullu islamin haya sai wannan hadisi ke cewa me idan lam tastahi fasna ma shi in ba ka jin kunya ka saka abin da ka so su mana ba ka san tsari na addini ka saka abin da ga dama su kaga wannan wannan bata magana ta ta'aribi ake ba an fahimta yawa da kunya abu ne mai matukar muhimmanci zamanto mumini ya sufanci da sifa ta alhaya an fahimta ya ta lokaci ya to anan ya kamata guda fita din lokaci ya kare da shi aya ɗaya mun ka taɓa za ta ala kan musafi eh, gobe sai mu tashi Allah zai yanko mun ba alhinta سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته